إن الحمد لله نحمده ونفس دوسا صفر شكرا تدبو الآية الذي هو إذا أربعين تقوص بين الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina wannan shi dace da 23 ga watan bakwai shekara ta 2026 a kalandar turawa ba bushe gushe ba muna cikin suratul mujadala a suratul mujadala idan oba su manta ba ta ba mun kwana kan aya ta goma sha biyar yau za mu tashi kan aya ta goma sha shida wato sini pada Allah tabaraka wa taala ittaqadu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillah nah اتخذوا أيمانهم عن عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك الله ورسوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي to ce ta hazo a imanahun zunnatan sun riƙi rantsarantsansu a matsayin garkuwa ka faddu an sabilillah saboda ka sai suka kange mutane daga tafarkin Allah falahun azabun muhim wato azaba mai walaƙantarwa ta tabbata gare su lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a sam dukiyoyin su da 'ya'yansu su ba su iya wadatar da su komai daga Allah bi ma'ana ba kare masu komai daga azabar Allah ulaika ashabun nar wa'inda su ne yan wuta hum fiha khalidun su masu dawwama ne da tabbata a cikinta yau mai ba'atuhum Allah jami'a ranar da Allah ta'ala zai tada su baki ɗayansu wa ya halifu na lahu sai su riƙe mashi rantsuwa kama ya halifu na lahu a mai da suke maku rantsuwa a nan duniya wa ya tabu na annahum ala shi za su yi zaton cewa su suna kan wani abu ala innahum humul kadibun ce ku saurara lalle su su ne makayyata istahwada alaihim ash-shaytanu shaytan ya samu galaba a kansu fa'antahum zikra Allah saboda ka sai ya mantar da su zikirin Allah ambaton Allah اولئك حزب الشيطان وان رسول توغر فينا الا تصورا ان حزب الشيطان للي يقولون أقول توغر الشيطان هم الخاسرون سوني ما سوى سوني تعبدوا ان الذين يحادون الله ورسوله للي وقت استثابه والله تبارك وتعالى ده من ظنطه ulaika fil Wa wa'annan suna cikin kaskantattu suna cikin mutanen da aka kaskantar da su kataballahu Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ko ya hukumta cewa la aghlibanna ana wa rusuli Allah ta'ala ya hukumta cewa cewa shi da manzanninsa za su yi rinjayi shine la aghlibanna lalle zan yi rinjaye adali wa rusuli da manzannina inna allaha qawiyyun aziz lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai karfi ne sannan mabuwali ne to wannan shine wallahu alam idan ba manta ba kamar ni ishara ayata ayoyin da suka dai gabata gabanin wannan adar sun dai gabata bayani ne akan abin da ya shafi sifofin munafukai da mugayen ayyukan da suke yi rantsararsa akan ƙarya da kulla alaƙa da waɗanda ba musulmi ba da kulla ƙawance da su su rika jiɗantar su da abin da ya kama da wannan da ƙashe allah tabaraka wa ta'ala a kulasan bayanin sifofinsu ya tabbata cewa dai su wa'annan mutane makayyata ne suna yawan rantsuwa akan ƙarya sannan suna da huska biyu don suka je wurin musulmi su ce su musulmi ne don suka koma wurin kafirin da suka kulla kawance da su su ce kuma suna cikinsu to sakamakon wannan dai Allah baraka wa ta'ala ya tabbatar da shi ya musu tanadin azaba mai tsanani inda humsa a matan ya amalu wato saboda abinda suka kasance suna aikatawa ya yi muni wanda muka ce inda humsa a matan ya amalu wato saboda abinda suka kasance suna aikatawa ya munana ya muni za ka muka ce wannan jula ce ta ta'aliliya idan abinda aka tana da musu da azaba mai tsanani haka ne ya kasance ne saboda munin ayyukansu to bayan wannan ne kai tsaye sai yake wato a cigaba da bayanin ayyukansu da munanan sifofinsu su munafukai ya ce ittakhadhu aymanahum junna sun rike rantsarar ɗansu a matsayin wato kariya ko garkuwa junna shine turs wato garkuwa da za ta kare mayaƙi daga tsaron mai ko su tsara abokin adawa ko harbin abokin adawa shi ake jin shi jinna shi ne kuma turs to su wanda munafukan sun rike wannan rantsarantsan da suke yi a matsayin garkuwa da zai kare su daga abin da wato zai faru a kansu sawa a bangaren muminai ne ko kuma zaton a bangaren Allah ta baraka wa ta'ala ina fatan gani a cikin wata kira'a akan karanta ittakhadhu imanahum junna ittakhadhu imanahum sun riki imanin su wannan imanin da suke da'awan suna da shi su so rike shi junna a matsayin garkuwa da zai kare su ina fatan gani to sai ce fasaddu an sabilillah saboda ka suka kange mutane daga tafarkin Allah shine fasaddu an sabilillah suka kange mutane daga tafarkin Allah tabaraka ta'ala to game da fasaddu an sabilillah a wani malaman tafsiri wannan yana da ɗayan ma'anoni guda biyu lokaci yana da ma'anoni ne kamar guda biyu kamar da malamai suka fayyace almuhimmu fasaddu an sabilillah suka kange mutane daga barin tafarkin Allah akwai fasarar da aka samu game da wallahu alam abin da ake nuni da fasaddu an sabilillah wato yadda munafukai suka kange mutane daga barin tafarkin Allah shine cewa ma'anarsa shine sun kange wasu wasunsu daga barin shari'a eh, zuwa ga addinin Allah da kuma tafarki wanda yake daidai tasarrufin da suke yi da wannan sai suka kange wasu jama'a daga barin su gane addinin Allah ko su shiga addinin Allah wanda yake shi ne farki. da take ta yadda su wa'annan da aka kanyar sun yarda da su don haka suna kallon su a matsayin abin koyi don haka sai suka ga ga irin rigar da suka sa ta munafusci yanzu wannan sai kange waɗannan da suke koyi da su ba su gane daidai za ka suka yi suka bi tafarkinsu su ma kenan su ma a madadin su shirya kasantuwan suna koyi da munafukai su ma sai suka zama munafukai na ka munafukan su ne suka kange su daga barin shirya kasantuwan su waɗannan mutane suna koyi da su munafukan suna kyautata musu da kun gane ko yawwa sannan kuma malamai sun kara da cewa daga cikin ma'anar fasar du'an ta zilila wato gina sun kange wasu daga barin tafarkin Allah daga barin shari'a sai da suka rika ba su don shawarwari suka rika ba su don shawarwari cewa kar ku shiga wannan addini mu wani kuma mun shiga cikin shi mun shiga ne ba da gaskiya ba mun shiga ne ba gaskiya ba amma izgili ko duke ba don mun gaskata addini ba ne saboda haka kar ku sake ku shiga wannan addini to da wannan irin mummunan shawarwarin da suke ba su ko mummunan shawarar da suke ba su sai zama sun kange su daga barin shirya daga addinin Allah wannan shine tauhidi na farko game da fasadu an sabilillah ko dai fasadu an sabilillah muka ce sun kange waɗanda suke koyi da su suke yauta musu zato daga wani tabarkin Allah sai da suka rika yin aiki irin nasu wanda wannan sai hana su gane daidai ko kuma kai tsaye su hukar nan suka kange wasu daga bayan tawarkin Allah sai da suka rika ba su nuna shawara shakar su suke shiga cikin musulunci su ma da suka shiga musulunci ba da gaske suka shiga ba Allah ke wannan shine abin da alhaji bin kafirin ya tabbatar a tafsirinsa akwai taujihi na biyu shine abin da karoto daga al da kuma ibn jarir tabari cewa fasaddu an sabilillah sun kan da mutane daga tabarkin Allah abin nufi da shi shine ai saddul mu'minina an jihadihim wa qitalihim wato sun kan da mu'minai sun hana muminai su yi jihadi a kansu kuma sun hana muminai su yake su kun gane ko sai da in sun yi jihadi a kansu sun yake su to za su kashe su sannan kuma za su karɓi dukiyoyin su zama ganima yanzu wannan abin da suka bayyanar na imani sai zama dalilin kange musulmi daga yakar su daga daukan mataki na jihadi a kansu kun gane ko domin kaga saboda sun bayyana da cewa su musulmi ne yanzu kaga mun ne ba su da hujja yaƙe su ko domin sun yaƙe su to abin da zahiri ne sun kashe ƴan uwansu sun kashe ƴan uwansu kun gane ko yanzu wannan bayyanar da musulunci ne suka yi na ƙarya sai zama da wannan sun kange musulmi sun hana musulmi su yaƙe su sun hana musulmi su yi jihadi a kansu kun gane ko da haka fasaddu an sabilillah bi ma'ana sun hana mu'minai tsayuwa da jihadi wanda yake shine fi sabilillah a kansu duba da cewa a zahiri sun musulmi ina fata kun gani wannan shi yasa kamar da muka da farko ya tabbata a wata kira'a ana karanta fasan wato ittakhadhu imanahum junna ittakhadhu imanahum so litin imanin su wanda suke bayyanarwa cewa suna da shi to na imanin da suke bayyanarwa shi suka rike a matsayin kariya ko garkuwa da za ka hana mummune su mi su yaƙi su wannan shine fasaddu an sabilillah ina fata kun gani ittakhadhu aymanuhum junnatan fasaddu an sabilillah Allah ta'ala ce falahum azabun muhim suna da azaba ta walakanci ko mai walakantarwa Allah ya musu tanadin azaba a gobe kiyama muhilun wato zu'i halittin kenan wacce take tattare da walakantarwa Allah shi ke yi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi kuma wani abu da ya shafe su bal ya shafi ma dukan kafirai ya ce lantar guniya an hum amwaluhum wala wala auladuhum min Allah shay'a san dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba su iya wadatar da su komai daga Allah to ba su masu kariya komai daga Allah abinda suka mallaka na dukiyoyi da 'ya'yansu ba su ba su iya kari masu komai daga Allah idan Allah tabaraka ta'ala ya hukunta yi musu hukuma to dukinsu ba su iya kare su daga wannan ‘ya'yansu ma ba za su iya kare su daga wannan ba kun gane ko? to wannan shi ne a rosu daga yawan mukafil rahimahullah yake cewa ƙalil munafiquna inna muhammadan yaz'amu annahu yansuru yawmal qiyamah yake cewa munafukai sun raya cewa wato suka ce annabi sallallahu ya raya cewa a gobe kiyama zai ce nasara gobe kiyama shine zai nasara to sai suka ce laqad shaqina idan laqad shaqina idan suka ce idan har shi Muhammad ya yi nasara to ai mu mun zama matsayata kenan mun zama marasa arziki laqad shaqina idan suka ce fa wallahi tsoron lanansuranna yawm alqiyamati bi anfusina wa amwalina wa awladina in kanat qiyama sai suka yi rantsuwa suka ce wallahi abubu kiyama su ne za su yi na nasara ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ke za su yi wani nasara suka ce bi anfusina mu kan karan mu ne za mu yi nasara da kanmu wa amwalina da dukiyoyin da muke da su wa auladina da tarin mu. za mu nasara fara gobe kiyama in kanat kiyama in ma akwai kiyamar ma in ma akwai kiyamar to mun za mu fara. wa la'alla saboda yau ya anfusina kenan saboda kuma dukiyoyin da muke da su wa amwalina da kuma yawan mu da mu wa auladina wannan shine abin da suke faɗi walma muqatil yake cewa lokacin suka yi wannan da'awa wa nazalat hadhihi al-aya to sai wannan aya ta sauka Allah ta'ala ya ce lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a saboda abin da suke da'awan cewa zai amfane su ko zai sa su ji nasara Allah ce ba abin da zai musu gobe kiyama ba zai kare su daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala ba to malamai suka ce wannan shi ne asali ga fiyarin da Allah ya faɗa a wurin nan lantar guni an hum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a shi ne asali cewa lalle fa shi dan adam da kake gani shi babu abin da zai amfane shi a gobe tsiyama in babu imani wato duk abin da ka gani a gare shi a nan duniya duk abin da ka ga ya mallaka a nan duniya to abin da zai amfani shi gobe kiyama idan ya rasa imani ko kana so ka ce babu wani abin da zai amfani mutum tare da kafirci duk mutumin da ya zama cewa Allah shi kare mu ya wayi gani gobe kiyama da kafirci ko a matsayin kafiri to babu abin da zai amfani shi duk abin da ka sani gare shi a nan duniya zuriya ya yi waye duk wani jama'a da ke gare shi ba abin da zai amfani shi ma dama ya sauka lahira yana rufe da shi. kafirci lan tughni anhum amaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wannan malamai suka ce shine asali kuma na nasoshi da yawa suke gwada haka innal ladina kafaru innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ulaika hum waqudun nar Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru wanda suka kafirta suka mutu kenan suna kafirai lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyin su da ƴaƴan su ba za su wadatar da su komai daga Allah ba su ba su komi daga zabar Allah ulaika hum waqudun nar wa'annan su ne makamashin wuta ƴaƴan su da dukiyoyin ba abin da za su idana masu a wani wuri idan ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kamar da wancan wancan nasi na farko in innal ladina kafaru ce lalle wani wa'anda suka kafirta sai ka mutu suna kan kafirci lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyansu da ayansu ba su kare su komai daga azabar Allah ba su amfana musu komai وأولئك أصحاب النار يتونسون أموتا هم فيها خالدون سنة ما ستثبت أتموتا هر أبدا مغانبو حكا الله تعالى إذا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير لن تنفعكم arhamukum lan tanfa'akum arhamukum ce duk zumuntarku ba za ka tsina na muku ba za ka amfane ku ba saboda ka ku da waye naku ba abin da zai amfana muku wala auladukum ko ƴaƴanku ko zuriyarku ya qiyamati a ranar tashin kiyama ba abin da za su muku bi kiyaman yadda abin zai kasance yasfilu bainakum Allah zai rarrabe hukunci tsakaninku ne kawai amma wani kusancin ka da wani da ayyan da ke gare ka ko dukiyar ka kamar da muka wani ba abin da zai amfana muku wallahu bima na basir Allah ta'ala mai gani ne da abin da kuke aikatawa Abu Lahabi mutum ne mai wadata ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi maki Allah ne kuma zai mutu a matsayin kafiri ya tabbatar da cewa tabbat yada abi lahabin wa tabba to daga cikin abin da ya tabbatar cewa dukkan abin da Abu Lahab yake da shi na tarin ɗan uwa Qurayshawa bani Hashim ko mawaye da abin da aka gare shi na dukiya sai ce ma aghna anhu maluhu wa ma kafa sai kula naran na talaha ma an gana an homalu wa ma kafa saboda duk duke tashi yake ba ka tsina na mashi kuma ba ka kare shi da zuwa, a wani wurin da Allah yake magana akan mutumin da yake shaƙi ne kafiri ne haka ya bar duniya kun gane ko to ke ba da labarin shi game da makomansa sai ce ma yughni anhu maluhu idza taradda wa ma yughni anhu maluhu idza taradda dukiyarsa ba ta kare shi daga komai a lokacin da ya gangaro ya surmayo zai fada cikin azabar Allah dukiyar da ya mallaka da wa'i ma agana anhu maluhu wa ma kasaba kenan na kuma wa mayu guni an huma duhu idan ta rabba almuhimmi muka ce wannan da shi ne asali cewa wa'annan al'amurra da suka shafi zumunta dukiya ya waye ba abin da za su tsinna mutum a gobe kiyama ma dama ya mutu yana kafiri lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a amma malamai suka ce wannan shine asali kamar da muka ishara ga game da abin da ya shafi mutane da suka mutu suna kafirai amma nan al'amurra a lokaci guda kuma suna da amfani suna da alfaru ga mutumin da ya mutu yana musulmi mutumin da ya mutu yana musulmi sai ka samu zai amfani da dukiyarsa sai amfana da ƴaƴansa ko ɗan uwansa ko zuriyarsa da sauran wa'annan abubuwan da muka yi shara zuwa gare su sadakan da mutum yayi da dukiya ake yin sadaka ko ko ba dukiya ake yin ta sadakokinka da fakin ka za ka amfana da su ba dama Allah ya baka muwafaka ka mutu kana musulmi shi yasa zo cikin hadisi sahihi manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم كيش كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة كل إنسان كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة قول مسلم كتن شيني كركشين صدقا تعبو بك الله فقاتي نصدقا في سنة دا أمفاني سنة أمفاني جمعون بك يمين إن كان كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة ولم يسوك شيء إنسان إنه لأك أمبتا akwai abin da aka akwai sifa shi da aka shafe wurin to ana nufin kullu insanin muslimin fi zilli sadaqatihi yawm al-qiyam duk musulmi wanda Allah kan yi ibadar sa ba kafiri bane to zai zama kamashin inuwar sadakar sa a gobe kiyama to kaga wannan ya bada zuciya ta tana amfanin musulmi ko ko gani ba game da yan uwa ko zawul arham wanda kuke da zumunta da su su masu irin alfanu ga mutum musulmi a gobe kiyama in Allah ya sa ka mutu kana musulmi yan uwan ka ko yayan ka mutu suna musulmi za ku amfani juna a gobe kiyama wannan ya tabbata cikin abinda nasi da qur'ani ya ishara zuwa gare shi kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa suka tabbatar game da mas'alar shafa'a shafa'a cewa zawul arham za su ceci junansu ina fatan gani za su ceci junansu ta fuskar tafofi daban-daban fuskar ta farko shi ne, sai eh, da za a daga darajar tashi zuwa ga tashi duk da ba su kai darajarsu ba aljanna kan ba darajar ne ba yawwa yanzu idan ga wani family dukkan su alhamdulillah sun mutu suna musulmi da zama cikin familin akwai wasu masu darja a cikin suna mataki na karatun sama wa'annan su kuma suna mataki na ƙasa-ƙasa yanzu shafa'an da Allah zai ba wa'ancan na sama shine wa'annan na ƙasa sai daga dalilin su akai san da aikin su bai kai su can ba Amanu والذين آمنوا واتبعتهم bi imanin ألحقنا bihim dhurriyyatahum wa ma alifnahum min amalihim min shay haka qur'ani ya faɗi duk wanda suka yi imani wattaba'atkum dhurriyyatuhum bi imani sanan zuriyar su suka bi su da imani a gobe kiyama in sun aka sa su aljanna ba daraja guda ba sai Allah ce alhaqana bihim dhurriyyatahum za mu riskar da zuriyar nasu a tare da su mu kai su san wurin su saboda samu tsarin jin daɗi da natsuwa ya ce wa ma'ana suna hulun an lalifin min shai kuma mu rage musu komai na aikin su sannan ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ina son dan ishara ga nasoshi da suke gwada cewa wayannan abuwa suna amfanin musulmi gaskiya ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim ما من مسلم ما من ما من ما من امرئ مسلم يموت له ثلاث من الاولاد الا كانوا له حجابا من النار فقيل واثنان يا رسول الله قال واثنان يجي باب وين متم مسلمي دي اي ان تغدا اوكو زال سموت فاتي سي وين يا رنا سن زمان متكاليا دغ شباب الله za su cece shi za su zan masa kariya daga shiga wuta da yayanka uku suka mutu ka haƙura ka bar ma Allah ikonka wanda yayan za su zama kariya gare ka daga shiga wuta kaga ai haihuwa ta amfani da ko ba ta ba ta amfani aka ana zamani ke yake ba labari yake sai aka ce ya mazan Allah to wanda yayan sa guda biyu suka mutu ba annabi ce ko da biyu ne ba ko 'ya'yan kan biyu suka mutu ka haƙura a matsayin ka na musulmi to wani 'ya'yan za su cece ka sai za su zama maka hijabi da kariya daga wuta wannan ana maganan kamar da zai cikin wata riwaya lam yablughul sulma yaran kanan da ke na wanda ba su ba su balaga ba ina fatan gani wannan shi ne akwai addu'o'in da ‘ya'yanka suke maka bayan ka rasu in ka riga su rasuwa su ma wanda suna daga ‘ya'yanka abin yake kuma abin zai amfani ka kaga wanda ‘ya'yanka suna amfani da kenan ya tabbata cikin hadisi cewa idan mata ibn adam ya kafa amalu ila min thalathin daga cikin abin da annabi amma sai ce awwal min salihin ya da'u lahu awwal min salihin ya da'u lahu ko mutumin da bar da na gari ko ƴaƴa na gari suna masa addu'a ko da na gari ne masa addu'a ko ƴaƴa na gari suna masa addu'a yanzu wannan addu'o'in da ƴaƴanka suke maka bayan ka mutu suna amfani ko wasu amfani ka suna amfani ka a matsayin ka na musulmi to a shi kenan zuriya tana da amfani ga musulmi ƴan uwanka ma musulmi umuman in sai maka addu'a tana kai gari bayan ka mutu ina fatan gani ƙur'ani ya hakato muna matsayi na mutanen kirki bayan allah na gari masu kyakkyawa aƙida dangane da sabon annabi sallallahu alaihi sallama da sauran musulmi cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم a shahidu wannan mutanen kirki abinda Allah ke bani labari suna addu'a cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman الشاهد شيء ولإقوالنا الذين سبقونا addu'a wa كما كانسو وفي الدعاء suka gabace su سكة جباشيس su na musulmi yanzu inda wannan addu'a ba ta da amfani da Allah bai ba haka mun da ba wannan ya bada kenan in kai addu'a wa ɗan uwanka musulmi da suka gabace ka addu'a za su amfani su za ka amfani su in ba ka gane wannan da kyau wasu ka kalli ma'anar da ke cikin salatul janaza ma'anar da suke kunshi cikin sallar janaza ibada ce ta musamman amma cikin ta daga cikin muhimmin abin da ke cikin ta shine addu'a gawa na'am da shi mabacin addu'a ga shi mamacin duka kaga kenan addu'a musulmi kan tana amfani ga ‘yan uwansu musulmi bayan sun mutu to wannan haka malamai suka fahimci wannan bayani don nuna kaini na cewa lan a anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ko lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawm al-qiyamati yafsilu bainakum wallahu mimma ta'maluna basir ina fatan gani wannan shine wallahu ta'ala alam to kashi dai Allah ta'ala ce ulaika aqabun nari sai wannan munafikai su ne dan wuta hum fiha khalidun kuma su masu tabbata ne har abada a cikin wuta sun shiga cikin wuta har abada ba za su fita ba kun gane ko Allah shi ta ji to shi ta mas'ala munafici mas'ala ce mai hadarin gaskiya ayoyin ba su gushe ba suna ta magana akan waɗannan mugayen mutane yace yawma yab'athuhumullahu jami'a yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah ta'ala zai tada su baki daya a gobe kiyama kenan ran da Allah zai tattara su duk gaba zai tada su jami'an dukkanin su ba rage kowa ba yawma yab'athuhumullahu jami'a alhaji ibn kathir yake cewa game da yawma yab'athuhum Allahu jami'an yace ay yahshuruhum yawm al-qiyamati an akhirihim fala yughadiru minhum ahada yace Allah tabaaraka wa ta'ala zai tada su tun daga na farko su har kacin su yahshuruhum yawm al-qiyamati an akhirihim tun na farko su har kacin su fala yughadiru minhum ahada shi Allah tabaaraka wa ta'ala ba zai bar ɗin cikin su mafashi ya su duk gaba ɗaya su fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum za su rika rantsuwa wa Allah shine fa yahlifuna lahu yanzu Allah zai tada su ga su gaban Allah sai su rika wa Allah ta'ala cewa su mutane kike kama ya halifu na lakum kamar da suke muku rantsuwa na duniya cewa su mu'minai ne kama ya halifu na lakum haka abinda suka saba yi na rantsuwa na duniya da ƙarya أتنظر القيامة ما شيء يصيب عنها فيحلفون له كما يحلفون له ويحسبون أنه على شيء ذاته كم كما سوسنا كم ولي أبو كما سوسنا كم ولي أبو وأن ربط التأس إذا تكاري سوء دوني حتى تكاري سبنا على هرح تشين على هذا ابن كثير التفسير سيك شو أي يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا haka za su yi ka rika wa Allah ta tabaraka wa ta'ala mai girma daukaka da ala al-huda wal istiqama cewa sun suna kan shiriya da kuma daidaituwa an da ala al-huda wal istiqama suna yi wa Allah rantsuwa cewa suna kan shiriya da istikama. su mutane kirki ne su musulmi ne su mummuni ne haka za su yi ma Allah kama kana wato kama kanu yahlifuna lin-nasi bid-dunya kamar da suka kasance suna yin mutane rantsuwa a duniya irin abin da suka rayu a kan shi suka mutu to shi ne za su tashi da shi da aka ke cewa liman da man aisha ala shay'in mata alayhi wa bu'ita alayhi shi saboda yadda matsalar take dukkan mutumin da ya rayu a kan abu to rayu shi ta kare kan wannan abu ke so da kashi zai mutu a kan shi ne ya mutu a kan shi kuma a kan wannan abu za a tashi yanzu wa'annan munafukan rayu su gaba da ta kare kan munafunci da ƙarya da rantsuwar ta ƙarya da haka suka mutu a haka ana tare su gobe kiyama kuma a haka za su tashi da anna man aisha ala shay'in mata alayhi wa buita alayhi yace wa yataqiduna wa yataqiduna anna dhalika yanfa'uhum inda Allah kama kana yanfa'uhum inda an-nas shine wa yahsabuna annahum ala shay'in kenan kun gane ko saboda kasu suna da itiqadin cewa wannan rantsuwan da suke ma Allah tabaraka wa ta'ala zai amfane su a can lahira kamar yadda ya kasance yana amfanin su a nan duniya a gurin mutane idan yadda ya zama nan duniya in suka yi rantsuwa wa mutane sai mutane su yi musu mu'amala a matsayin su na musulmi da ke su da abin da suka bayyana ga mutane nan zafi, to sai su ɗauka irin haka ne zai faru a gurin kiyama ya su gama Allah irin wannan rantsuwa ta ƙarya fa tujra alaihim ahkamu zahira ko al ahkamu zahira fa tujra alaihim al ahkamu zahira sai a gudanar musu da hukunce hukunce inda zahiri kamar da musulmi suke mu'amalar da su a matsayin su na musulmi kasantuwar sun ce mumini ne su su musulmi tsammanin su haka za a yi ko gobe kiyama yanzu bayan alhaji da kasiri an bashi wannan yanayin nasu sai ce haula'i haluhum kama akhbara ta'ala an halil mushrikina ce wa'annan munafukai su kasance suna rantsuwa kan ƙarya a duniya kuma gobe kiyama su tashi ne ma Allah rantsuwa ta ƙarya halin su kamar halin mushrikai ne da Allah ba da labarin su to dan ka kada su gobe kiyama su ma za su rika yi ma Allah rantsuwa Allah ke cewa summa lam takun summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ba ku na wannan Allah faɗi wannan bayani ne game da matsayin kafirai wa yau mai hashurhum jami'an sun mai kulu lillazina ashraku aina shuraka'ukum allazina kuntum tasbahuna Allah ya ce ranar da za a tada su wato ranar da Allah zai tada su dukkanin su shine yau mai hashurhum jami'a ranar da Allah zai tada su gaba ɗayan su sun mai ya ƙulu lillazi na ashirku na Allah ta'ala ya ce wa waɗanda suka yi shirka da shi kafirai mushrikai yake da su aina shuraka ukumul ladina kuntum taqawun ina abokanan shirkan ku wanda ke na kuke haɗa ni da su alladina kuntum taqawun wanda kasance kuna da'awar kuna riya cewa suna amfani ku suna ba ku kariya suna yi muku kaza za su cece ku yanzu ina suke ayyana shirin kafa kuma yanzu na kwanton ta tsamo ala zai kalubalance su da wannan shi ne sai ce sun malam ta kun fitnatuhum illa an kalu wallahi rabbina ma kunna mushriki ya ce an su san ba ta kasance ba abin da zai kasance a matsayin jawabi ko ansa da za su bai wa Allah illa an kalu face kawai za su ce wallahi mun da rantsuwa da Allah rabbina ubangijin mu ma kunna mushrikin sabo mu kasance mushrikai ai ba mushrikai bane ai mota ne kike ma Allah rantsuwa wallahi na. ba kunna mushrikin muna rantsuwa da Allah ubangijin mu mu kasance mushrikai ce to halin munafikai gobe kiyama irin halin wannan mushrikai za su ce wallahi na ma kunna mushrikin saboda kuma munafikai gobe kiyama za su kasance fa ya halifu da lahu kama ya halifu da lahu kun gane ko wannan shi ne saboda ka ƙarshe Allah ta'ala ce unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun suka kalli yadda suka yi makan su kayya ko kun san kun shirka da Allah ku ce ba ku shirka ba ko kun san kun munafukai ne ku ce ba munafukai ba saboda ka sun kansu su kanya kace cewa zalla alhu makan ya taru za abin suka fice suna kai kiran na karya ya bace musu sun waye gari kawai a tutar babu shikenan Allah shi ke wannan shine yanayin munafukai a gobe kiyama fa yalikuna lahu kama yalikuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay da kashe Allah ta'ala yace ala innahum humul kadhibun ala innahum humul kadhibun yace ku saurara innahum lalle su humul kafiruna tabbas su ne makayyata su ne makayyata saboda kan kana neman wato waɗanda suka sifanta da ƙarya ƙarya ta zama ita ce adireshin su to su ne munafukai ala innahum humul kazibun za ka tabbata cikin nasoshi daban-daban ƙayya ya ce daga cikin manya-manyan alamomin munafukai shata ƙayya إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إذا جاءك المنافقون إذا منافقتك ظهور أنت كيما ظهر الله قالوا تسكي نشهد إنك لرسول الله من شئنا من تبت من يد من صدق إنك لرسول الله ذلك ما ذو الله لكن سنة ضد الله سنة من ذو صح وسنة صلى الله عليه وسلم عن من ذو الله نشهد إنك لرسول الله وشين سأل رسول مرتني أولا دعوتها سوسك أيها والله يعلم إنك لرسوله شاء الله تعالى يا سن كي تبت من ذو tabbas kai annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu to ashhadu sai ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun shi Allah yana shaida innal munafiqina lalle munafiqai lakazibuna tabbas wakai innal munafiqina lakazibun kamar anan wurin da yake ala innahum humul kazibun can kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun duka dai sifan ta kuma yake yi na ƙarya abin lura a cikin wa'annan ayoyin guda biyu ala innahum humul kadibuna kullu lafazin al kadibuna wallahu yashhadu innahum la kadibuna kadibuna malami suka ce abin lura cikin wannan lafazi na al kadibuna da aka sifanta su da shi kuma da uslubi na ta'kidi ala innahum humul kadibun ce kuma wallahi na shadu innal munafiqina la kadibun ko ya ko su yi takidi a ciki ah, bayan wannan musulmi ta ta'kidi malamai suka ce wani abin da yake nuna maka cewa waɗannan munafukan nasoshin nan suna tabbatar maka da cewa wato ƙarya sifa suke ta dindindin wato su masu sifatuwa ne da kanya da'iman haka suke babu yadda za a yi su fita daga wannan mummunan sifa ta kanya duk inda ka gansu a koyaushe a ko'ina su makayata ne ƙarya sifa su ce hakan sun yake gaya maka ne ma'anar zafkuwa da siga ta ismul fa'il domin ku lura dauki misali abin da zai cikin suratul munafiqun idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yanzu ba da labarin da suka yi sun yi shi ne da fi'ili qalu sai suka ce nashhadu muna shaida kun ga menene aiki amma yanzu da Allah ta'ala zai mai sa musu martani sai ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu kamata a ce wallahu ya shaɗu innal munafiqina kadhabu tunda duk ayyuka ne ake bada ake ake wato bada labarin da su la'alla kun gane abin da san kai gare shi idza na al na shaɗu nashhadu nashhadu wa fi liwa wallahu ya ya ya'lamu ya'lamu menene na'am ha ba fi ne ba wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu yashhadu menene fili amma da aka zo wuce ayar madadin a ce wallahu ya yashhadu wato wallahu ya ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya in yashhadu innal munafiqina kadhabu inda an ce in na innal na kadhabu da ƙarya bata zama sifar su amma dai sun yi ƙarya amma don a nuna maka ƙaryar sifar su ce da'iman wa abadan sai aka kauce ma faɗan إن المنافقين كذبوا ساكتي إن المنافقين لكاذبون ده أنا مخف كل سوء قيتان الله شكي الشيء سأل تبت مضوع الله صلى الله عليه وسلم تبت أنه أنه عمد كيف إذا كتشين إذا حدث كذب إذا حدث كذبا الله شكي أتشكين حديث نساء آه، شواء آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلفه وإذا أتمنى خانا حديث متفق عليه عن أبي هريرة هنا فتنغني إذا حدث كذب إذا يبان لبان زي كريا Allah shi ke yi saboda kawai da mutane ne masu haɗari sifofinsu ba ɗaya mai kyau babu ɗaya abin ayaba Allah shi mu da kariya to Allah ta'ala kamar da ce har zuwa kusa kashi دو دو ما غير سني أكيد لكن آية تجا وما تجي استهود عليهم الشيطان فانصحهم ذكر الله شيء يا شيء غلب عليهم شيء استهود عليهم الشيطان أي غلب عليهم الشيطان أو استولى عليهم وتشيطن يا جلبيس يا شيء سرع أكنس تحت سيطرته لا تفكر تشيك تشيك سرع فعمتا شيء يا غلب عليهم wato shi ke controlling din shi ke controlling din shi ne makani ta haka sai tsara kiki saboda ka san inda ingiza su sai shawarar da ba su sai inda tuwa su shi ne istawar alihim shefa su da ya ci nasara a kansu kun gane ko ya gallabe su to da ya ci nasara a kansu ya gallabe su suka zama karkashin control ɗinsa fa an sahun zikirar Allah sai mantar da su zikirin ubangiji sai mantar da su su suna Allah da haka duk inda suke shi ɗan ya cusa musu su mance da zikirin ubangiji ta'ala saboda ka babu wani abu da za su tunkara su suna Allah suna wannan abin da za mu tunkara Allah yana son sa ko baya son sa me ya kamata mu yi dangane da abin da muka tunkara duba da cewa Allah yana sa ko bai san ina fatan gani saboda ka kenan ba su zikirin Allah la bi qulubihim wala bi jawarihim wala bi alsinatihim fa asahu zikr Allah haishin su zikirin Allah zukatan su ba zikirin Allah sannan gabuwan su ma ba su zikirin Allah za ka da kashi wannan ne shin galabar da shi ya musu fa asahu zikr Allah to anan wani malamai suka ce dukkan dama abin da mutum ya fada a kan shi wanda ba shi da kyawu kamar yadda su wa'annan sun ka sakamakon cin nasarar da shi ya musu yammantar da su zikirin Allah sai suka ya cikin sabon Allah ta baraka wata ala suka bi zirwa da Allah ta baraka wata ala malamai suka ce abin da ke asali shi ne dukkan wani mutum da waye gari cikin wani kuskure faɗawa cikin wani aiki wanda ba daidai ba kun gane ko sai da ya manta da wani aiki na alkhairi da ya kamata yi sai zan bai yi shi ba ga wani abu da ya kamata yi na alkhairi sai ya manta bai yi ba kun gane za ka wala Allah sai ya fada cikin wani abin da ba wannan ba to wannan mantuwar tashi kasantun ya ya mance zikirin ubangiji ko ya mance abin da yake shine alkhairi yanzu wannan a akan jingina ta ne ya zuwa ga shi ba akan jingina ta ne zuwa ga wato kenai da kunce da ku dukkan wani abu na alkhairi da mutum ya waye gari ya manta ya shiga labari shi ba to akan jingina wannan cewa shi dan ne ya manta da shi shi dan ne ya manta da shi kamar da yake fa ansahum zikrallah kun gane ko za ku gane wannan kun ku kalli kissar annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya gama wannan mutum makurni inda rabbika ya ce fa an sahu shaytanu zikra rabbihi falabisa fi sijni bid'a asiri. ya ce fa an shekaru zikirar zikra rabbihi kun gane ko fata musa ya bashi wannan kifin ya rika musu a matsayin abinci a gaban shi yana gani kifin ya tashi ya gudu ko ta ya kamata faɗa wa ya ce ma ne musa kai kifi wa gajinan sai suka tafi sai suna zai musa ce mishi ce na gada ana da kada da kina min safari na haza na sama to dai bashi labari abin da hausa ce wa ma an sanihi illa shaitanu an azkura وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وتسيدن لنا من تاوني زوجة واحد da shida a wani wurin mutane an yi musu ishara kada su zauna da mutanen banza duk inda ka ga ana izgili da ayoyin Allah ana abubuwan da su dace da tukar ka zauna wuri fala ta kawai ma'ahu masu ya kudu fi hadisin ghairi a shahid shi ayin sai ce wai ma yin siyan naka shaitanu fala ta kawai ba da zikira ba alƙon wai ma siyan wato shi ɗayan mantar da kai ya da kai kaɗan zauna wasu mintuttuka ko wani lokaci tare da su to fala ba da zikira ma alƙon bisalmi kar ka ci gaba da zama tare da mutane a zalimai a yi wannan majalisin mummuna to kaga a aya sai ki sha wai ma yun siyan naka shaitanu don haka dukkan abin da yake dai eh, abu ne wanda yake ba shi da kyau mutum ya bar shi in manta shi to akan jingina mantuwa ne ya zuwa ga shaitan istahwala alaihim ash-shaytan fa asahum dhikrallah kashi yace ulaika hizbul shaitan wanda su ne tawagar shaitan su ne rundunar shaitan ala inna hizba shaitan hum al-khasirun ce rundunar shaitan su ne masu asara su ne tabbu Allah shi kale wannan shine wallahu ta'ala alamu zamu takaita anan da muka dawo da izinin Allah mako mai zuwa sai mu ga ci gaban wannan bayani Allah shi kalimu na imanin mu samu dace abinda muka hau dai Allah amfani mu shi ba mu lanansa abinda zuma kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana ya shafi shi zukatan uwa subhanaka allahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh